Wau! Baba, na wuni? Yaya. Lafiya lau baba. Ya gida? Lafiya kalau. Ya aiki. Alhamdulillah baba. Sannu. <laughs> Ai na zo sai na kanka kana sarori da kai. Eh wallahi baban mu ne yayi baki. Eh. Na je na dan siyo musu abin da za su dan ci shine wayannan nake so in je meka musu. Shi baban naku ne ya aike ka? Wallahi baki yayi baba. Baki yayi? Eh wallahi. Me ka siyo musu? Wallahi shinkafa ce da nama. Magani? <laughs> ai baki rahama ne wallahi baba <laughs> ka san bako ba da ba daɗi a ce bako zo hajjo nama wallahi hajjo nama ga naman guda ɗaya eh wallahi baba baba Ben kariya ka ce ba baban ya kan ya aura ma <laughs> amma gaskiya ta yi da babanka to kuma shi kenan a kenan fa kuma baki za a ba idan ka je ka ce mai na wara ne naman ya ɗan shinkafa shi ma yana buƙata eh Allah ya ma albarka amma tsoho ba fa na wara ko na gudu kake ko amma wallahi ki tsohon nan kawai dan kawai kana baban abokina ne Yawwa, dai ba ka ce tsoho ba ne kwaɗe. A ah, kawai ina cikin da na kaje kasan gwiwin ka cinye, ko? Wato kai ga irin tsohon nan, irin baban nan, ni a matsayina na ɗa ya kamata in cin ƙoshi tukun na kafin kai ka ci. Ina so ka hannu kafin ka loma ɗaya wannan kafin kai. tsohon na ya kwamushe mun taliya Allah mashin nan zan ɗauka in je ko 'yan gwangon ne a ga wannan zai ɗari biyar ai man ɗari da hamsin ɗari biyar na samu ɗaukan mashin ɗin ma shine matsala ni ba ƙarfi ba ga ni ɗan lelan babana ya shago ni to ta ya zan ɗauki mashin ɗin nan ga zuwa zan je in samu wani ɗan gwangwan ɗin kawai in zo mai cinikin ta a nan ya bani cash yi na ga haka za ga wancan zai zuciya bari ɗan fuske kamar zan zauna Salamu alaikum. Ya wani. <laughs> Marus. Eh, su su Maro. Ya gari. Ya ma. Shago. Ya kai. Yau ba tafi wurin aikin ba? Ai na zo na wuce ta kasuwa zan je in ce ba ne. sai na ganka kana ta yamutsa tumatir. Su su su. Na. Da a ji wannan layin dan ni raina a ɓace ke. Gaskiya baran boye ma baka jama babanka kunni. wallahi Allah abin da yake mana ya kai mu kwano ya kai ni makura to saboda wannan tsohon gaskiya abin da yake wallahi ni ni kawai dan fa babanka ne ma wallahi Allah shi yasa na daga mai kafa amma to amma abin da yake a layi yayi na na ci ubanka kai ma zakarin na Allah na sama ido ina kwamu shekara ji na saida tsohon nan shi ma ya huta da yawan caranka me kawai don tsabar wulaƙanci wai babana ne fa ya baki ya tura ni in so musu abinci da guduna na fita na je na so shinkafa da miya da nama za a ba bakin nan wai tsohon nan ma'ar na ce na an zo na zo wai bari in gani na ce baba aike na aka yi eh, eh bari ne in gani kawai ina buɗe abincin nan ya karɓa ya sa hannu ya kwashe naman da ke ciki ga baki ɗaya cinye Shi baban na. Shi fa. Kai kuma fa akwai abin da ya mani ko ko a ah, ka rako shi ne. A ba rako shi ne ba. Eh. Ni ma da tawa akwai abin da ya mu. Mm. Maman mu ta ake na sai mata awara. Shi ne ya baban ya tare ni ya an shi awaras ya cinye. Ya cinye duka. Eh, ya cinye dukan bala. Kaji kwaɗe. Kaji ko? Yanda kuke jin haushin shi a zuciyarku. Eh. kuna jan haushin shi ai eh. sosai da sosai sosai ah, kun zama abokanai na a ka ce abotar ta ƙara ƙarfi kenan ai ni ma nan haushin eh. shi nake ji Allah ko baban naka ba Allah ne ya sa kai ya samu ido nan na je na dan samo taliya na na sa a samu magi taliyar nan ta zaki ta ɗebi magi abba me wuna ya tsinki mai kawai na kai hannu kenan kawai na dan ji wucewan abu irin dan waiga eh ina waiguwa kai na gaba kwano ina kallon gefe na ga tsohon nan ya gama cin taliyar nan tash a raina ya ɓaci. Ka ce abin ha a gida ma. Dai tala raina ya ɓaci. To na tabbatar ma da gaskiya tsakani ga Allah in ka gaba mai maganin tsohon nan ba kawai Allah ne. Amma confirm sai mun ja mai kunni. Abinda zamu za mu yi. eh abinda za mu yi. eh zamu haɗa kai. Eh. Kaga da kanka eh. da kan wannan. Eh. Kai. wannan kan naka na san kayi rigima da kake karami sai a hada da wannan kan na mu jami waje daya yawwa tsohon nan eh. rashin mutunci za mu yi an gama Allah kuwa an gama ba shi ya ce dan iska bane eh. Eh? eh to ya haifa yaro mutumin kirki mu kuma da kuke abokanai na mun hada kai sai mu maganin shi an gama an gama ku tashi mu an gama na gama kai gona a cikin da kai ba ka da fide mama yaya launi na ka biya awun lafiya me wannan hannunka mama ne da ake nusu Lemo ba. Mama ka sa ake ka. Yi tana gida tana tana tana. Ake ka ka so Ka kuma ga katon banza an ake ka ka lemu lemo. Ke ka ga tsofaffi ba ka gaida. Ani ban ganta ba ma. Ba ka gani ba. Yi na wani bulo ne ma goyi. Mugan an sa suga. Ah, ni na sani. Mugani. Kada bude fa. Ba dai maman ka ta ake ka ba. Mama na ake ni. To maman na ka ta san ko? Eh. Kuma ta waye ni. Ah. Ta san waye ni. ji zan yi an sa suga ka wuce